yau litinin 25 ga watan 12 na shekara 2017 za mu kawo muku irin wainar da aka toya a gasar league league na kasashen nahiyar turai daban-daban inda ake fafatawa a gasar league din za mu fara ne da kasar ingila inda a kasar ingila bangaren premier league na shekara 2017 zuwa 2018 a wasannin mako na 19 ranar juma'a da ta gabata kungiyar kwallon kafa ta arsenal ta tashi can a gidanta uku da uku tsakaninta da liverpool a ranar asabar kuwa kungiyar kwallon kafa ta everton sun tashi babu ci tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta chelsea manchester city a gida ta lallasa birmingham da kwallo hudu da nema sai west ham ta sha kashi a hannun newcastle united a gidanta da kwallo uku da biyu ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta swansea city sun tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya tsakanin su da crystal palace sai southampton suka sulhunta ɗaya da ɗaya tsakanin su da huddersfield town stoke city a gida ta doke west bromwich da kwallo uku da nema sai kungiyar kwallon kafa ta britain and hove albion ta samu nasara a kan wato da kwallo ɗaya mai ban haushi vonley a gida ta sha kashi a hannun tottenham da kwallo uku da nema kungiyar kwallon kafa ta leicester city sun sulhunta biyu da biyu tsakanin su da manchester united inda a yanzu haka kungiyar kwallon kafa ta manchester city din take ci gaba da jan ragaman teburin na premier league na kasar ingila a mako na 19 da maki 55 manchester united tana mataki na biyu da maki 42 sai kungiyar kwallon kafa take mataki na uku da maki 39 idan muka leka kasar spain kuwa a bangaren la liga na kasar inda ake wasannin mako na 17 kungiyar kwallon kafa ta real betis a ranar juma'a ta kashi a hannun atlantico bilbao da kwallo biyu da daya espanyol ta doke kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid da kwallo daya mai ban haushi a ranar asabar kuwa real madrid sun sha kashi a hannun barcelona da kwallo uku da nema a gasar da suka yi na El Clasico a bangaren La Liga. Valencia kuwa ta sha kashi a hannun Villarreal ne da kwallo ɗaya mai ban haushi sai di Portugal a ne ta ma bata je daɗi ba da Celta Vigo ta doke ta kwallo uku da ɗaya. A yanzu haka dai kungiyar kwallon kafa ta Barcelona take jan ragaman da maki arba'in da biyar a saman teburin a wasannin mako na sha bakwai. kungiyar kwallon kafa ta Atlantico Madrid tana mataki na biyu da maki 36 sai kungiyar kwallon kafa ta Valencia wacce take mataki na uku da maki 34 idan muka lega bangaren sai da sanarwar wasan kwallon kafa ta duniya inda ake yayin dab da shiga ga cinikayyan 'yan wasa a watan janairun 2018 kocin kungiyar kwallon kafa ta Tottenham Pochettino ya ce club ɗinsa ta shirya wajen sayo wayansu 'yan wasanni a watan janairun nan irin su Ross Barkley na kungiyar kwallon kafa ta Everton da Lucas Shaw na Manchester United. Pep Guardiola yana sha'awar ganin ya so dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Shakhtar Donetsk mai suna Fried dan shekara 24 da haihuwa. Kungiyar kwallon kafa ta Arsenal tana ta jera sahu ɗaya da Manchester United da kuma kwarata ta Chelsea wajen zawarcin ɗan wasan gefe na kungiyar kwallon kafa ta Bayer Leverkusen mai suna Leon Bailey da kungiyar kwallon kafa. Shi ko shugaban kungiyar kwallon kafa ta Monaco ya ce ya ce ba su da tunanin sayar da sake dan wasan su Thomas Lemar a watan Janairun nan. Manchester City tana zawarcin dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta AC Milan mai suna Leonardo Bonucci sai kungiyar kwallon kafa ta Juventus na zawarcin na zocin ayon daga kungiyar kwallon kafa mai tsaron baya na kungiyar kwallon kafa ta espanyol daga karshe kungiyar kwallon kafa ta roma tana zocin dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta inter milan mai suna john mario a watan a wannan watan janairu a mazaunin aro haka ita ma kungiyar kwallon kafa ta inter milan din na bukatar ɗauko dan wasan baya na roma mai suna emerson da ya dawo kungiyar a matsayin aro iya abin da ya sauwaka kenan daga dandan dandalin biyo ya huta lafiya.